وتقربوا إليه بصالح الأعمال وكثرة التوبة والاستغفار فإن الله تعالى هو اللطيف الخبير قد علم ما في الخلق من ضعف وما هم عليه من قصور ونقص قد يحملهم ذلك على ارتكاب الذنوب واقتراف المعاصي ففتح لهم سبحانه باب العمل والرجاء في العفو والمغفرة وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وخزائن فضله فهو سبحانه رهيم بمن, بمن رجاه قريب ممن دعاه والخطأ والتقصير مما جبل عليه البشر والسلامة من ذلك مما لا مضمع فيه لأحد فقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم وإن شأن الكمل من أهل التقوى وأرباب الهدى أنهم إذا أذنبوا استغفروا وإذا أخطأوا تابوا كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وإن من واسع فضل الله على العباد أن يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وإنه تعالى يغفر الذنوب كلها فعلى العبد ألا يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال الله <clears throat> وكان عليه الصلاة والسلام سيد المستغفرين وكان يقول وهو أتقى لله وأخشاهم له وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين وإدامة الاستغفار فقال, عليه فقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فكان صلى الله عليه وآله وسلم ملازما للاستغفار آناء الليل وأطراف النهار حتى قال عن نفسه والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وقد روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الرحيم وهكذا شأن أرباب العزائم وأهل الإيمان الخلص يلجؤون إلى الله تعالى في على الدوام ويكثرون التوبة والاستغفار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo ya tabbata ga Allah muna neman muna gode masa kuma muna neman taimakonsa muna neman gafararsa daga wato munanan ayyukanmu da kuma da kuma sharrukan kawunanmu duk wanda Allah madaukin sarki ya shiryar babu mai wanda ya isa ya batar da shi wanda kuma ya batar babu mai sai mun shiryar da shi muna shaidawa cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne Allah madaukin sarki ya yi salati a gare shi da alayensa da sahabbansa da gaba ɗayan waɗanda suka biyayya a gare su har zuwa ranar alkiyama bayan haka ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah matukar tsoron Allah sannan kuma mu rika muraƙabar Allah madaukin sarki muna duba shi a cikin al'amuran mu na sirri ne na ɓoye ne ko kuma wanda yake za mu bayyana shi ne sannan kuma mu nemi kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki da kyawawan ayyukanmu da muke aikatawa sannan kuma mu nemi kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki da yawaita tuba zuwa gare shi da yawaita neman gafara domin Allah madaukin sarki ne tausasawa ne kuma masanin komai sannan kuma ya san abin da duk abin da yake halitta za su fara abin da za su aikata Allah madaukin sarki ya sani dan haka ya san irin raunin da suke da shi da kuma irin wato gazawar da suke da ita sannan kuma wannan raunin da wannan gazawar su ne suke sa kowane ɗan adam ya zamo yana aikata waɗansu ayyuka waɗanda yake kurakurai ne zunubai ne saɓawa Allah maɗaukin sarki ne amma kuma sai Allah madaukin sarki bai bar su haka ba sai buɗe musu waɗansu kofofi waɗanda yake ta wannan kofofin za su zama watakila suna kaunar cewa Allah madaukin sarki zai yi musu wani abu zai musu afuwa suna ƙaunar cewa Allah madaukin sarki zai gafarta musu sannan kuma ya umarce su cewa lallai duk waɗansu abubuwa da ya zamo ya dame su to su koma zuwa ga gare shi da nan ne za su samu wato falala daga gare shi daga cikin taskoki irin nasa saboda haka Allah madaukakin sarki mai rahama ne ne jin kai ga waɗanda yake sun koma zuwa gare shi wanda yake ya zamo ya kaunaci Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai wato zai masa rahama zai ji kansa sannan kuma makusanci ne ga wanda yake yayi addu'a yana neman yana tallafi daga Allah madaukakin sarki kuskure ko gazawa wani abu abubuwa ne waɗanda yake duk wani ɗan adam yana cikin wannan abubuwan duk wani abu wanda yake mutu dan adam wanda yake da akwai mutuntaka a gare shi to za ka ga cewa yana kuskure yana gazawa amma Allah madaukin sarki sai ya bude waɗansu abubuwa waɗanda ma har manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato wato mutum ya zama ya kubuta ya bar yin zunubi din wani abu ne wanda yake in ma ka neme shi ba dole bane ka same shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ake ba ku yin zunubi da Allah madaukin sarki zai tafi da ku ma'ana zai karar da ku gaba daya sai ya zo da waɗansu mutanen waɗanda yake su za su rika saba wa Allah kuma suna neman gafararsa saboda neman gafarar ma addu'a wato ibada ce ga Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki yana son a rika yi masa ibada ana neman gafara matukar dai mutum zai rika yin zunubi yana neman gafara Allah madaukin sarki to Allah madaukin sarki zai rika wato zai zai kusanto da wannan bawan tunda da ya san cewa yana da yana da ubangiji wanda yake zai zai koma zuwa gare shi ya nemi gafararsa to Allah maɗaukin sarki abin da yake so kenan waɗanda yake cikakkun mutane waɗanda yake masu tsoron Allah sannan kuma waɗanda yake sun shirya zuwa wato hanyoyi na Allah maɗaukin sarki za a ga cewa duk lokacin da suka yi wani laifi suka saba wa Allah maɗaukin sarki suna neman gafara idan ya zama sun yi kuskure sai su tuba zuwa ga Allah maɗaukin sarki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa duk wani ɗan adam wato mai kuskure ne mai zulubi ne amma kuma idan kai kuskuren kai zunubi ba haka za ka bari ba cewa a haka a'a ka koma zuwa ga Allah madaukin sarki ya zamo ka nemi gafararsa ka nemi tubansa ɗaya daga cikin wato falala da Allah madaukin sarki ya yalwata shi ga bayi shine koyaushe Allah madaukin sarki yana shimfiɗa hannunsa da rana dan ya zamo duk wanda ya saba masa da daddare ya zamo ya ya tuba dan ya karbi tuban nasa sannan ya shimfiɗa hannunsa da daddare dan ya zamo duk wanda ya saba masa da rana ya zama ya tuba shi kuma Allah madaukin sarki ya karɓi wannan tuban nasa Allah madaukin sarki yana gafarta zunubai gaba ɗayan su kada ka ɗauka cewa akwai wani zunubi gingine ne wanda kake ganin cewa Allah ba zai gafarta ba a'a komai Allah madaukin sarki yana gafarta maka duk wani abu wanda kake ganin cewa sabo ne na Allah madaukin sarki ka nemi gafarar Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki zai gafarta maka duk girman su duk yawan su kada ka zama ka ɗaya da haso ka ɗaya da ƙauna ka yanke haso ka dauka yanke ƙauna ga Allah madaukin sarki ga rahamarsa shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa man yasmatu min rahmati rabbih illa dallun in banda mutane batattu su wane ne za su yanke kauna daga rahamar Allah madaukin sarki rahamar ubangijinsu abin a cikin abubuwan da Allah maraukin sarki ya umarni da shi za mu ga cewa ya umarni ya umarci wanda yake wanda yafi kowa tsoron Allah wanda yafi kowa tsarkake wato tsarkake niyyarsa tsarkake addininsa ga Allah maraukin sarki wanda yafi kowa dawwamar wato istighfari amma kuma duk da haka ya umarce shi da cewa kai dinga wato dawwama a cikin istighfari din yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa wato babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai wa wastaghfir li dhanbi sannan kuma ka nemi gafarar zunubinka walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar wato zunubai na mu'minai maza da mata wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yake umarta ta cewa yayi istighfari dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana wato tsabbaka wannan abin yana bin sa sau da kafa baya wato yankewa da yin wato neman gafara ga Allah maraukin sarki da daddare ne ko da rana har ma shi da kansa yake faɗa yake cewa na rantse da Allah ina neman gafara ina yin istighfari zuwa ga Allah maraukin sarki kuma ina neman tuba zuwa ina tuba zuwa gare shi a rana a yini fiye da wato fiye da so saba'in har ma Abdullahi bin Umar a wani hadisin yake cewa a majalisi guda ana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka kirga so ɗari Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ya Allah ka gafarta min ka tuba ka abinda na tuba zuwa gare ka kai ne mai karban tuba kuma kai ne rahama ne haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi haka ma duk waɗanda yake bayan Allah waɗanda yake wanda suke sun san hanyar Allah madaukin sarki ma abota himma za ga cewa abin da suke yi kenan suna komawa zuwa ga Allah madaukin sarki koyaushe suna neman gafararsa suna neman tubarsa suna kuma wato neman waɗannan abubuwan ne suna masu gaskiya a zuciyarsu suna masu tsarkake wannan abin ba tare da sun wato ɗaya ba yanke ƙauna ba sannan ba tare da sun yi kafiya kan wato laifukan da suke yi ba ba sa kafewa kan cewa lallai bari su cigaba da waɗansu ayyukan matukar dai tunda Allah maraukin sarki ne gafara ne to bari in ci gaba da yin laifuka in ya suna rika neman gafara a'a matukar dai ka nemi neman abin nan gafar ka rika kuma ƙoƙarin nesantar duk wani abu da za ka san cewa saƙo ne zuwa ga Allah maɗaukin sarki waɗannan mutanen su ne wanda Allah maɗaukin sarki yake bada labarin su suke cewa Allah ya allazina na rabbana aman amanna faghfir lana dhunubana wa na azaban nar su ne bayan Allah waɗanda suke cewa ubangijinmu wato mun imani sannan kuma ka gafarta mana zunubanmu ka kuma kiyashe mu azabar wuta as-sabirin sune waɗanda yake masu haƙuri was-sadiqin masu gaskiya wal qanitin masu bautar Allah madaukin sarki wal munfiqin masu ciyar da dukiyoyinsu wal mustaghfirin bil ashab sannan kuma masu neman gafara ga Allah madaukin sarki a lokacin da yake lokacin wato sahur da dabda asuba kenan sannan kuma koyaushe ba ta wato ba ta kasa a gwiwa matukar abu biyayya ne ga Allah madaukin sarki matukar abu zai kara kusantar da su ga Allah madaukin sarki ba sa kasa a gwiwa su ne wato kan gaba su ne suke garzayawa duk wani abu wanda yake na gafarar Allah madaukin sarki suna yi shi yasa yake cewa kanu qalilan minal layli ma yahjaun wato kadan wato baccin su dan kadan ne da daddare wa bil ashari hum yastaghfirun a ƙarshen dare kuma zaka samu cewa suna neman gafarar Allah madaukin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zamo ya da saƙon da Allah maɗaukin sarki ya bashi ya isar wa al'umma ya kira mutane shekara ashirin da uku yana kiran su ƙarshe abinda manzan Allah Allah maɗaukin sarki ya umarni da shi yake cewa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idan ya zamo wato nasarar ubangiji da taimakonsa da kuma sa suka zo kaga cewa ga sunan tarwai sun bayyana kaga mutane suna shiga addinin Allah wato jama'a jama'a to shi kenan kai sai ka rika yawan tasbihi ga Allah ubangijinka sannan kuma ka rika neman gafararsa domin Allah madaukakin sarki mai karɓar tuba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zamo ya idan da sallarsa farkon abin da yake fara yi shine ya zama ya nemi gafarar Allah madaukin sarki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wannan addu'a da ake yi bayan sallah za mu ga cewa neman gafara ita ce take fara biyo take farawa sannan kuma waɗansu zikiran da kuma addu'o'in ya zama sun biyo baya wato alhazai ma wanda Allah madaukin sarki yake bayyana cewa idan mutum ya yi haji mabaruri in ya dawo yana dawowa ne kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba shi da zunubi ko guda ɗaya za mu ga cewa a lokacin da suke aiwatar da aikin hajjin ana neman ya zama sun yawaita istighfari shi ya sa ma bayan sun dawo daga arafa ranar arafa rana ce wadda Allah maɗaukin sarki yake gafarta wa bayansa wanda yake babu adadi manzan Allah maɗaukin sarki yake cewa sun summa domin haihu a fadar nas bayan kun dawo daga arafa ku tsaya a inda mutane suke tsayewa wato nan wato mash'arul haram kenan muzdalifa wastaghfirullah ku nemi gafara Allah madaukin sarki inna Allah ghafurur rahim Allah madaukin sarki ne gafara ne kuma mai rahama ne bayan Allah idan muka duba za mu ga cewa yana daga cikin rahamar Allah madaukin sarki da kuma fadalarsa da ya zama ya wato yaukaka shi ga al'umma shine wato irin ma cewa ka nemi gafarar Allah madaukin sarki amma kuma neman gafarar ma kuma sai a baka lada akan wannan neman gafarar da kai to wannan yana ɗaya daga cikin falala da ni'ima da Allah madaukin sarki yawa bayansa za ka ga cewa yawaita istighfari yawanta tuwa ga Allah madaukin sarki yana ɗaya daga cikin sabubba na cewa wato rahama za ta yawaita za ta yi ta sauka wato zai zama abubuwa ni'ima za ta yi ta sauka ga al'umma gaba daya shi yasa manzon Allah madaukin sarki yake cewa laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun me yasa ba za ku wato neman gafaran Allah madaukin sarki ba ai rahamar ta ce za ta riske ku idan ya zama kun nemi gafarar Allah madaukin sarki yake cewa watubu tubu ila Allah jami'an ayyuhal muflihun ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wato muminai gaba daya ku tuba zuwa ga Allah madaukin sarki ku ne ku tuba dan ku samu rabauta ya zama kun samu tsira a duniya da lahira gaba daya idan ya zama mutum ya zama wato al'umma sun yawaita istighfari to za su ga cewa wato koyaushe wato wato ya zama kuma koyaushe ya zama sun tsarkake zuciyarsu a kan wannan to duk wani bala'i ko kuma wani abu wanda kake ganin azaba ne ko wata annoba ce to Allah madaukin sarki zai ije musu wannan abin gaba daya duk wani abu da kake ganin musiba ne ko wata jarrabawa ce wanda yake babu irinta wanda yake ba za ta dauke ba kai ka koma zuwa ga Allah madaukin sarki ka nemi gafararsa in Allah yadda zaka ga cewa Allah madaukin sarki ya dauke wannan annobar wannan musibar wannan bala'in da kake tunani wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa hum wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah madaukin sarki ba zai wato azabtar da mutane ba matukar dai suna neman gafara zuwa ga Allah madaukin sarki yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna wato girma na istighfari shine wato idan ya zamo ma wato ruwan sama ya yanke ake mutane ko kuma ya zamo babu albarka a cikin abubuwan da mutane suke wato yin mu'amalar su ko kuma ya zamo dabbobi ba sa haihuwa ko kuma ya zamo mutane su kansu ma haihuwa ma ta yi baya ya zamo ana ta samun cewa ga shi ga ana ta neman magani a'a ka koma zuwa ga Allah madaukin sarki ka nemi gafararsa in Allah in Allah yadda za ka ga cewa ka samu waraka ka samu wato warkewa daga wannan abin da ya dame ka shi yasa wato annabi nuhu yake faɗa wa mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nace nace da mutane na ku nemi gafarar ubangijinku Allah madaukin sarki ne gafara ne yursilis sama alaikum midraran domin idan kuka yi haka Allah madaukin sarki zai kwaranyo da ruwan sama ma mako a gare ku ya zama ya sako muku shi gaba daya wa yumjidukum bi amwal sannan kuma ya daka muku wato dukiyoyi wa banin dukiyoyi na dabbobi na wane ne na shuka da sauransu wa banin sannan kuma ya dado muku wato wato wato ƴaƴa ya zama idan ya zama mutum baya samun abin nan haihuwa idan ya zama ya koma ga Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki zai abin nan zai zai zai karbi wato wato koma da ya zuwa gare shi sannan kuma zai sanya muku aljannatai wato wato lambuna wanda za ku rika irin noma abubuwa waɗanda yake kayan lambu wa Allah kuma anharan sannan ya kwararo muku kuma da wato koramu wanda kuma su za ku yi amfani da su kuna amfani da su wajen shayar da kanku da shayar da dabbobinku da yin waɗansu abubuwa na aikace aikace na yau da kullum masu kuma komawa zuwa ga Allah suna yin istighfari Allah madaukin sarki yana jiyar da su daɗi jin daɗi wanda yake mai kyau zuwa wani lokaci sannan kuma ya ba su falala kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin wato suratu hud sannan kuma idan ya zama mutum ya lazanci neman gafara ga Allah madaukin sarki da Allah madaukin sarki zai yaye masa duk abin da ya zamo ya hana shi wato bacci saboda bakin ciki ko bakin ciki ko kuma wani abu wanda yake ya kura masa ya shigar da shi wato kunci na rayuwa ko kuma misali ya zama abin nan wato arzikinsa ya zama ya samu kunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi yake cewa man lazima istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan ga ya zamo ya lazinci istighfari wato neman gafara ga Allah maɗaukin sarki Allah maɗaukin sarki zai sanya duk wani bakin ciki nasa zai kawo yayewa sannan kuma duk abin da yake ya samu kunci a zuciyarsa zai kawo masa mafita akan wannan kuncin da yake ciki amma kuma waɗannan abubuwan fa wato na falala da baiwa na Allah maɗaukin sarki ba wai waɗansu abubuwa ne waɗanda yake mutum zai rika wato maimaitawa da harshensa kaɗai ba amma kuma zuciyarsa tana nan wato daga fala ta rabtana da abin da ma harshen nata yake faɗa ba a'a waɗannan yana wato kana ne idan ya zama ka wato gaskata komawa zuwa ga Allah maɗaukin sarki idan ya zamo komawa ka da istighfarin ka da gaske kake yi ba tare da wato sannan kuma ya zamo wato zuciyarka da harshen ka gaba ɗaya sun sun sun muwafaka sun zo daidai a kan abin da kake sannan kuma mutum ya zamo yayi nadama akan abin da yake aikatawa na kuskure sannan kuma ya zamo yayi azama akan cewa ba zai ƙara komawa wannan zunubin da yake aikatawa ba domin waɗannan su ne rukunai na tuba wanda yake tuba wanda Allah madaukin sarki yake wato yake karba sannan kuma ya umarci bayinsa ya zamo a kai Imamul al Allah ya rahmata rahama yake cewa wato malaman mu suna faɗa suna cewa istighfari wanda ake neman mutum ya zama ya yawaita shi shine wanda wanda zai zama wato kafewa akan zunubi zai zama babu shi wato an share wannan kafewar sannan kuma ya zamo da zuciyarka da harshenka gaba ɗaya suna tafiya daidai domin duk wanda ya zamo ya nemi istighfari neman gafara Allah madaukin sarki da harshenka amma kuma zuciyarta tana nan a kafe tana nan wato tana kokarin cewa za ta aikata wani laifin wani laifin wani abin nan to idan ya zamo ya yi irin wannan to ya tabbatar cewa wannan istighfarin da ya yi shi ma yana buƙatar ya ƙara yi masa istighfari saboda haka wannan abin da imamu al-qurtubi kenan yake faɗa don haka idan ya zamo mutum ya san cewa zuciyarsa ba daidai take tafiya da wannan ba ya tabbatar cewa saba wa Allah madaukin sarki ma yake yi ya tabbatar cewa idan yana istighfari kuma yana tunanin cewa bari zai je wani aiki aika aika kaza to ya tabbatar cewa wannan abun wanda yake istighfari wata ne yake yi kuma Allah madaukin sarki zai kama shi akan wannan wasan da yake bayan Allah mu duba mu gani abubuwan da suke faruwa abubuwan da suke faruwa yau na daban gobe daban a shekaran jiya jiya daban komai abubuwan da suke ta faruwa yau da kullum mu ga cewa na jiya daban na yau daban na gobe ma daban wane ne yake wato azantuwa za ga cewa wanda yake Allah madaukin sarki ya kimsa masa tunani ya kimsa masa wato hangen nesa wanda yake mai imani wanda yake mai tsoron Allah madaukin sarki wanda yake zai rika yin izina wanda yake zai rika yin tintintini wannan abubuwan suna faruwa ne dan ya zamo kai waɗannan dan ya zamo ka koma zuwa ga Allah madaukin sarki wanda shi shi kadai sannan kuma ya zamo ka riko da wato shari'a ta alqur'ani sannan kuma ya zamo ka bibi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo ka bibiye shi sau da kafa ya zamo ba ta wasa sannan kuma ka rika yawan tuba ka rika yawan istighfari domin wato ɗaya daga cikin abin da yake zai kawo duk waɗansu abubuwa wato ya zamo ya kawo maka aminci amincin kuma ya zamo a karan kanka ko kuma ya zamo a ƙasarka ko kuma ya zamo a garinka gaba ɗaya saboda haka ya bayan Allah mu fuskanci Allah madaukin sarki ya zama mu yi maka biyayya mu nemi gafararsa mu nemi tuba zuwa gare shi domin Allah madaukin sarki yana gafarta zunubai gaba ɗaya, shine ma yake faɗa yake cewa yake cewa ya ku bayina waɗanda yake sun yi wato zunubi sun yi wato barna sun yi barna da yawa wanda suna ganin cewa sun yi barna zunubi mai yawa kada ku zama kada ku ku yanke ƙauna daga rahamar Allah maɗaukin sarki domin Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki shine mai gafara kuma mai rahama yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewa mutum yana hangen nesa yana tintintini ya zama yana yawaita tuba yana yawan abin da istighfari domin wannan shari'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi tare da cewa Allah madaukin sarki ya gafarta masa komai abin da ya abin da ya gabata da abin da yake yayin jinkiri amma kuma duk da haka Abu Huraira yake cewa ma ra'aytu istighfaran min ma ra'aytu akthar istighfaran min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa ganin wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan istighfari ba to a matsayin ka na kai ɗaya daga cikin wanda yake kana yin zunubi kana sabawa Allah maɗaukin sarki kana cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika wato wato da shiriya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kana yin zunubi ba irin sa kake ba amma kuma za a ga cewa shi da yake Allah ya gafarta masa komai amma kuma manzo Abu Huraira ɗaya daga cikin manyan sahabban da suke sullazince shi suke cewa bai yake cewa bai taba ganin wanda ya fi shi yawan fari ba ɗaya daga cikin abubuwa da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana har ma a cikin wato lokacin da za ka yi zikiri na safiya ko zikiri na yamma a cikin sayyidul akwai sayyidul istighfar shugaban wato istighfari wa manzon wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummata yake cewa duk wanda ya zamo ya faɗi wannan sayyidul istighfar din da safe yana mai sakankancewa da cewa abin da wannan addu'ar to Allah madaukin sarki idan ya zamo ya mutu kafin ya zama wato kafin kafin yamma to ya tabbatar cewa yana cikin yan aljanna sannan kuma idan ya zamo ya faɗa da yamma yana mai sakangancewa da abin da ta kunsa to lallai idan ya zamo ya rasu kafin wato safiya ya tabbatar cewa yana cikin yan aljanna saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan bisharar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa duk wanda yake cewa astaghfirullah allazi la ilaha illa illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi Allah madaukin sarki zai gafarta zunubansa ko da a ce tserewa yayi daga fagen fama a lokacin da abokan gaba aka aka karan batta a tsakani wanda yake na daya daga cikin manyan manyan zunubai a cikin kuma wato daya daga cikin wato addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sujjadarta da kuma ruku'u yana cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli za mu ga cewa duk lokacin da wato duk wata addu'a duk wani juyawa da zaka yi duk wani abu da zaka yi za ga cewa neman gafara ne neman gafara ne ba ko da mutum bai roki Allah sa ba idan dai zai nemi gafara to Allah madaukin sarki zai biya masa wannan bukatar tasa ko da bai furta ta da bakinsa ba in matukar Allah madaukin sarki ya gafarta masa saboda haka abu ne babba mutum ya zamo yana neman gafara a ƙarshe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya idar da sallah yana yin addu'a yana cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta min abinda na gabatar na laifuka da abinda yake zai zo na laifuka da abinda ya zamo na koye da abinda na bayyana da abinda ya zamo na yi barna a cikin sa sannan kuma da abinda yake kafi kafi ni sanin su kai ne wato mai gabatarwa kuma kai ne mai jinkirtarwa ya Allah madaukin sarki babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah sai kai saboda haka ya bayan Allah mu ji tsoron Allah sannan kuma ya zama mun garzaya wajen tuba zuwa ga Allah madaukin sarki da kuma wato wato lazimtuwa akan istighfari dan ya zamo mun samu rahamar Allah madaukin sarki da gafararsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوا بكرة وأسيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم